واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن خير ما يختم به صيام شهر رمضان العودة الطيبة والعمل الصالح إن من وفقه الله تبارك وتعالى لإتمام هذا الشهر الماضي الشهر المبارك شهر رمضان بصيامه وقيام لياليه والتصدق فيه على الفقراء والمحتاجين إن خير ما يفعل بعد ذلك هو إتباع العمل الصالح بالعمل الصالح وأن يواصل في طاعة ربه تبارك وتعالى فإن رب رمضان هو رب سائر الشهور فإذا عبدت الله ووفقت للقيام بالصلاة والزكاة والتصدق وقيام الليل وقول الخير وصلة الأرحام فينبغي لك أن توافل هذا العمل بل جعل العلماء إن أن هذا من علامة القبول أن يكون الإنسان مواصلا لأعمال الخير بعد أعمال الخير ومن أعظم الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها العبد بعد رمضان استغفار الله تبارك وتعالى لا سيما من كان مفرطا في الشهر الماضي ولم يقل بما ولم يقم بما يجب عليه أن يقوم به من واجب الطاعات فعليه أن يستغفر الله استغفار الله تبارك وتعالى وطلب مغفرته وتوبته من أعظم ما, قام ما قامت به الأنبياء قام بذلك الأبوان قال ربنا إننا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال غيرهم من الأنبياء ذلك ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من مئة مرة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا معه يوما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم, اللهم اغفر لي وتب علي فإنك أنت التواب الرحيم يقول ابن عمر فعد العاد فوجد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أكثر من مئة مرة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعصومين من الأنبياء يستغفر الله تبارك وتعالى فأنت الأولى بذلك يا عبد الله يا من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تتبع رسول الله وأن تقتدي به في ذلك أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم على عمل الخير وعلى ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى في جميع تصرفاتنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين masoya mabiya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam muna godiya ga Allah muna kuma yabo gare shi bayan wannan yabo marar iyaka da kuma godiya mai yawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala muna salati da sallama ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara masa salati da sallama bayan haka ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa bayan haka kuma mu sani lalle yana cikin manya-manyan abubuwa a rayuwar musulmi idan ya gama wani aikin kirki wani aikin da'a wani aikin neman yardar Allah to babbar alamar karɓar wannan aikin ita ce ya doge kuma ya ci gaba da wannan kyakkyawan aiki ko da wannan lokaci da aka ƙayyade wani aiki na musamman ya wuce mun bar watan ramadana mun yi wato sallar idi idil fitr an yi sallama da watan Ramadana na wannan shekara muna roƙon Allah kuma ya kai mu na shekaru masu zuwa ayyukan da muka yi a ciki na ɗa'a yin azumin shi kansa haƙuri da yunwa haƙuri da kishi haƙuri da barin bacci a tafi ai sallah haƙuri da rabuwa da dukiya da taimakawa mabukata haƙuri da duk ayyukan da'ar da muka yi mu daure mu ci gaba da wannan aiki alama ce cewa Allah ya karɓi wancan aikin namu yana daga cikin babban abu da mutum zai yi azumin da ya yi da sallah da ya yi da daddare ya saba da su kuma yanzu ya yi azumin nafila musamman azumin kwanaki shida da ake bayan watan ramadan wato a watan shawwal kamar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sunanta mana duk mutumin da ya azumci kwanaki shida bayan watan ramadana wato ya azumci watan ramadana kwana talatin sannan ya bi bayansa da kwana shida a cikin wannan wata mai albarka na shawwal to zai zama masa kamar yayin shekara guda ne yana azumi domin kowace rana ta azumi ana ninka ta sau goma don haka idan kai kwana talatin da shida aka yi maka sau goma ka samu ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin shi kuwa shine kwanakin shekara don haka ka dage ya zama azumi ya zama daga cikin nafilfilin da kake yi ka dage har yanzu sallolin dare su zama suna daga cikin ayyukan da za ka riƙa yi ko da azumi ya wuce to ya ‘yan uwa daga cikin manya-manyan ayyuka kuma da ya kamata mu rika yi akwai istighfari in an gama aikin alheri ana bin bayansa da istighfari mun yi wannan maganar makonni biyu da suka wuce ko mako ɗaya mu daure ya zama cewa mun saba da yin istighfari in annabawan Allah sun yi istighfari kai ne ya fi cancanta ya kai bawan Allah wanda kai ba ma'asumi ba ne ka nemi Allah maɗaukaki ya gafarta maka iyayenmu guda biyu annabi adam da hawa sun roƙi ubangiji bayan abin da suka aikata a aljanna har ya zama sababinsu na fitowa daga aljanna suka ce rabbana zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya Allah in baka gafarta mana ba baka yafe mana ba to lalle za mu zama cikin tababbu in annabin Allah ya yi wannan to kai ne ya fi cancanta ya kai bawon Allah ka doge da istighfari musamman in ya zama ka yi ta tsasiri ka gaza ba ka yi abin da ake bukata a gunka ba a cikin watan ramadan an ɗan sunsuna wannan an tsokani wannan an yakuci wancan laifi an gutsuro wancan laifi an aikata wannan sabo a cikin azumi to kai ka fi kowa bukatar a ce ka gyara wannan abu ka aikata mai kyau dama hanya biyu ita ce istighfari da zakatul fitr to alhamdulillah mun yi zakatul fitr to da zakatul fitr da istighfari suna gyara maka abin da kai a cikin azumi wanda baka samu yi ba da kuskure da kai da laifi da kai da kuma dan tuntube da kai baka cika wani aiki ba irin yadda sujada ta rafkanuwa ƙabli ko ba'adi take gyara wa mutum aikin sallarsa to haka waɗannan suke gyara wa mutum azuminsa don haka ka dage kai istighfari abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wata rana yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai ya ji shi yana cewa Allahumma اغفر wa tub alayya innaka anta at-tawwabur yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka gafarta min kuma ka tuban min wato ka karbi na domin kuwa kai ya Allah kai ne mai yawan karɓar tuba kuma kai ne mai jin kai yace mai lissafawa ya lissafawa ya ji shi ya faɗi haka sama da sau ɗari shi ne fa manzan Allah shi ne fiyayyen halitta babu wanda ya kai shi kuma shi ma asumi ne baya laifi amma duk da haka yana istighfari annabawan Allah suna istighfari al-Imam an-Nawawi yana cewa hikimar yin istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa shi ba zunubi yake ba shine na farko izharul ubudiyya bayyana cewa shi bawa ne na biyu al-iftiqaru ila karamin rububiyyati shi mabukaci ne zuwa ga karimcin Allah daga ubangijinsa yana neman Allah ya masa karimci sannan kuma abu na uku shukuran lillahi tabaraka wa ta'ala ala an wafaqahu lit-ta'ati Allah yana manzon Allah sana yana godewa Allah akan cewa Allah ya bashi tawfiki yayi masa gamdakatar na ya zama mai da'a to bawan Allah kai da kake zunubi a ramadan din ma sai da kai zunubi ashe ka fi kowa bukatar a ce kai istighfari don haka mu dage mu gyara ayyukanmu mu yawaita istighfari bayan nan mu aikata aikin kirki da sadaka din da sauransu kamar da na ambata bayan nan kuma kada ka yi gururi ya kai bawan Allah wanda ya yamun laili tun da aka yi ramadan ya shigo ba ka rasa sallar farilla a masallaci ba tun da ramadan ya shigo ba a yi tarawihi babu kai ba tun da ramadan ya shigo ba a yi wato kiyamun laili ta tahajjudi babu kai ba ka ba da sadaka ka yi taimako ka yi ayyuka na kwarai ka cika azuminka bai samu wani gibi ba to kada ka bari gururi ya shige ka menene gururi rudi irin na shedan sai shedan ya laɓaɓo ya rika gaya maka kai irin wannan aiki da kai a wannan wata aikuwa babu zaton cewa ba za a gafarta maka ba ai kawai ka bude sabon shafi a'udhu billah sai kaga mutum ya ce ya bude sabon shafi na laifuffuka ko kuma ya rika jin cewa shi ya yi wa Allah wani aiki da in ma bai samu gafara ba to yana ga kamar ba a kyauta masa ba haba bawon Allah aikinka bai isa ya zama cewa sakamakon da Allah zai baka daidai da aikinka ba ne. duk cikinmu ba wanda ya isa wannan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan babu wani a cikinku da zai shiga aljanna da aikinsa ma'ana a ce aikin ne ya yi daidai wa daida da abin da aka nema a gunsa aikin ne ya yi daidai wa daida ya biya falalar Allah da rahmar Allah da taimakon Allah da kyautayin Allah da ya masa baka isa ba abin da Allah ya maka na ni'imomi duk aikin da za ka babu wani istighfari da zai saya maka aljanna babu wani istighfari da zai saya maka gafarar Allah babu wani istighfari da zai saya maka yardar Allah yardar Allah rahama ce gafararsa rahama ce shiga aljanna rahama ce ya Allah muna roƙonka kai mana gafara Allah kai mana rahama Allah ka sanya mu cikin salihan bayinka ya Allah ka taimake mu yadda muka samu tausayi a zuciyarmu a watan Ramadan Allah ka sa tausayin nan ya ci gaba da zama a zuciyarmu yadda muka samu kusanci zuwa gare ka da samun yardarka da jin cewa mun matso kusa da kai ya Allah ka tabbatar mana da wannan kusanci Allah ka tabbatar da mu a hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash shirk wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din ansur ibadaka al-muwahhidin ya rabb al-alamin ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin salihan bayinka ya Allah yadda muke sa rai muke fata an karɓi ayyukanmu ya Allah muna roƙonka karɓi ayyukan nan namu Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a zukatanmu akan cewa mun samu karɓuwa a wurinka Allah ka karɓi ayyukan da muke. Allah ka karɓi azumin mu Allah ka karbi sallar mu Allah ka karbi sadakar mu Allah ka karbi sadar da zumuncin mu Allah ka karbi dukkan abin da muka aikata wanda ka ce mu yi kuma manzon ka yace mu yi ya Allah ka ba mu dacewa Allah ka sa mu zama bayi na kwarai da za su ci gaba da dogewa akan wannan aiki na kwarai da aka saba da shi a wannan wata Allah ka sa takawa wadda saboda ita kace ai azumi Allah ka ba mu wannan takawa a zukatanmu Allah ka canza mu daga mutane masu yaudara mu koma mutanen kirki daga masu ƙarya mu koma masu gaskiya daga marasa da'a mu koma masu da'a daga saban Allah mu koma masu kyautata aiki ya Allah ka sanya mu mutanen ƙwarai wanda za su amfani al'ummarsu waɗanda za su tabbata a tafarkin ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka ji kan wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mata rahama Allah ka tausaya mata Allah ka tallafa mata Allah ka cire mana wannan firgici Allah ka cire cire mana wannan tsoro Allah ka cire mana wannan razani Allah ka ba mu kwanciyar hankali da natsuwar da za mu kwana a gidajenmu lafiya da kwanciyar hankalin da za mu zo wajen ibadar mu lafiya Allah ka taimaki shugabanninmu akan duk abin da za su iya na maganin abin da ake ciki ya Allah ka ba su ikon su ya Allah karka gaza ai karka sa su gaza duk abin da yake na gajiyawa a bangaren su Allah ka tallafa musu ka daga musu duk abin da ba su sani ba na abin da ya kamata su sani Allah ka sanashe su duk abin da ba su faɗaka da shi bayan Allah ka faɗakar da su faɗakarwar ka ta fita mu mu sai mun samu dama sannan mu faɗakar in ba mu samu dama ba ya Allah kai ne ka san komai Allah ka faɗakar da su su faɗaka su miƙe su aikata abin da ya kamata Allah ka kintsa su ka ɗora su a kan tafarki madaidaici Allah karka sa su zama lalatattu Allah karka sa su zama waɗanda za su karkace a azabtu a sababin aikinsu Allah ka ɗora su akan tafarki dukkan abin da yake shine daidai Allah ka ɗora su mu kuma Allah ka sanya mu zama mutanen kirki masu biyayya da da'a cikin kwanciyar hankali kuma cikin da'a gare ka da da'a ga manzanka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimaki samarinmu ya Allah ka ɗora su akan tafarki Allah ka raba su da dukkan aikin asha Allah ka taimaki shugabanninmu na kusa da mu da sarakunanmu Allah ka ɗaukaki mai martaba sarki ayyukan da ake yi na alheri Allah ka ƙara ɗora shi da tabbatar da shi a kai Abin da ake ciki na ayyukan idi Allah ka sa a ga masu lafiya ya Allah dukkan abin zaman lafiya Allah ka tabbatar mana da shi a wannan masarauta da kuma wannan jiha tamu mai albarka dukkan abin da ake so a samu na alheri na albarka Allah ka taimake mu ka taimaki kuma dukkan shugabannin wannan jiha tamu ta kowanne mataki dukkan abin alheri Allah ka dora su akai dukkan abin sharri Allah ka jannaba su ka kawar da su daga aikata su ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali masu son ɗaga mana hankali Allah ka ɗaga hankalinsu masu son tada mana hankali Allah ka tada su daga bayan ƙasan nan Allah ka mai da fitina a tsakaninsu da rashin shiri a tsakaninsu lamarinsu ya wargaje su kasa cutar da mu ya Allah ka tsare mu da imaninmu Allah ka taimaki yan uwanmu a Falasɗin a irin halin da suke ciki a yanzu ya Allah ka tsare rayukansu ka tsare addininsu ka tsare mutuncinsu da matansu kar a yi musu fyaɗe Allah kuma ka tsare musu gidajensu da tattalin arzikinsu da dukkan abin da suke ji da shi a wannan rayuwa rabbana na fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila Salatiku.